Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa ba, roƙi ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da wannan shirin da ake magana na shi wannan ciyarwar a doka abin da suka aka bayar a dokance a rubuce cewa aka yaran makaranta suna cikin stakeholders na tafiyan nan iyayensu suna cikin stakeholders na cikin cewa wannan community leaders wato masu unguwanni da shugabannin al'umma yau wasu ma suna ciki manoma su ma suna cikin stakeholders da tafiya nan akwai su masu masu aikin gekin gari akwai kuma malaman makaranta wanda ya da haddahi masa hmm. amma abin da ke faruwa a yanzu ɗaliban kawai ba su abincin ake yi Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da masu ruwa da tsaki da muka gayyata domin neman hanyar inganta shirin ciyar da yara da abinci a makarantun gwamnatin Najeriya. Bakin namu sun bayyana matakan da suke gani ya kamata ɗauka domin ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Ga jagoran namu Mahmud Ibrahim Kuri. Akwai ma zargin da ake cewa akwai makarantu misali watakila na bogi a cikin tsarin nan. Ban sani ba ko kuna ku binciken ya gano haka. to da farko dai bari fara mai da martani game da maganar shi headmaster a sashi akwai dokar da suke cewa a wannan shirin a suke cewa standard rules hmm. wato wasu ka'idoji eh, da aka shimfiɗa ma hmm. shirin a sashi na ƙarshe wato na fa hmm. sun faɗi cewa su headmaster za a shigo da su ne a matsayin waɗanda za su yi wa lamarin wato a matsayin monitors abin da suka faɗa kenan mm. inda an kan tuntun abin da suke cewa su wato we expect adequate feedback from the class teachers daya eh, head teachers parents on issues that border on non-compliance with the program mm. abin da suka faɗa kenan ka ke mm. malamai sun shigo headmasters sun shigo amma idan sun shigo din an ce su yawan ina za su ba da korafin cewa kaza da ake baya mana daɗi babu wannan gurin kamar yadda dai yanzu headmaster shi yake faɗa cewa eh, kama an ba su da hannun dama ne an kwace da hagu yawwa an ba su da hannun dama an kwace da hagu da ba su da komai a ciki wanda tun da su wannan yaran ƴaƴa ne a gurin su su ne suke kula da su ko kafin a ka abincin ko tun kan a fara shirin waɗan yara yaran su ne haka suke cewa akan wannan abin da aka dole a shigo da su hmm. sannan game da abin da shi wanda jami'in bibiya hmm. na wannan shiri ke faɗa cewa ba a yi na ji ake ƙarshe yadda cewa a rubuce ne babu a cikin sashi na ba cewa suka yi su a wannan standard rule din babu yaran da za a sanya ma abinci akan takarda ko akan jakarsa ko a wani abincin wannan amma hakan yana faruwa a sai dai in shugaban makaranta ne ya tsaya cewa ba isa a masa wannan ba in dai ba a shigo da su ba to ba yadda za a ce wannan ba a sanya musu abinci a wula tunda mu mun bibiye lamarin mun ga da suke suke ake zuwa musu mu real abu ne muke da su mm. hujjoji ne ga su a taka hotuna muna da su mm. yadda ake zuwa wayar nan abinci wani yaron kana zuwa su yana ganin abinci zai fara fallo littafin da mahaifinsa ya sa pow ya fallo shi a zuwa buda zuwa masa abincin me ya sanya saboda a ce gwamnati ta siya musu kwanukan da a sanya musu wannan abinci ko a ce su wani masu kawo abincin dole su kawo wannan kwanukan mm. to da sai mu ci falilahi alhamdu kuma sannan game da makarantun da ake cewa makarantun bogi tabbas akwai makarantun boko ko a nan Kano akwai makarantun da gashi a rubuce da ita a ciki an babu babu ita a aikace ko binciken ku Ko binciken kisa muna muka gani kenan dai mm. kenan sannan magana akwai ranakun hutu ranakun hutu da wato gwamnati ke warewa cewa ranar kaza ba makaranta kuɗin da aka ware na cin abinci a wannan ranar na makarantun ba sa komawa ba sa komawa gwamnati su waɗannan masu aikin wato contractors ɗin ko vendors ɗin su suke rike kuɗin wato matsayin kamar wadi sun samu ta gara basa sannan ba game da bibiyar lamarin gwamnati ta ɗauki yan bibiya kamar da shi mal abdullahi ke faɗa mm. mal abdullahi jafar mm. cewa su ne yan bibiya na shirin mm. so amma yan bibiya ba za su taɓa zauna a ce wai ina biyan ka albashi ba kana min bibiya da haka zaka dinga yin abin da nake so ne amma ka ɗauki independent yan bibiya ka ga labari a baka hujja wato yan kungiyoyi ya kamata a shigo da su a ce su ma suna da cikin yan bibiya za su taimaka musu ga wannan na gwamnati to amma wannan magana kake ko da an ɗauki waɗannan masu zaman kansu din su ma abiyan su za a yi dan haka watakila idan abin da zai hana su irin su mala abdullahi misali su yi aikin sai da kamata magana biya ce su ɗin ma akwai yiwuwar su ma yan kungiyoyin da za a ɗauka yan indifenda din a ce wannan abin ya taka rawa abin da ke faruwa su kungiyoyi inda za ka ba su dama su bibi lamari to su faɗa ma gaskiya abin da ke faruwa misali ba barin magana abin da muke mu tattauna kai nake ba satin da ya wuce na je wani kawai bibiya wani shiri da aka yi na Subeb Ubek Matching Grant Project hmm. a wani kauye naira miliyan 22 na je nema na wani gida da aka yi tun 2015 na neme shi na rasa ko bulo ba kai ba na je na sami es din karamar hukuma na ci masa mm, wadda education secretary education secretary ce mm. min yake yi ai an kai bulo din kaza kaza an yi aiki ma tun 2015 na ce a Allah ya sa da wakilin ka muka tafi dan dokar gamar na ce kai mun dadda mun daddage ya ce a yalla bai gaskiya hukuma a gurin nan abin da ya faɗa masa kenan ya ce a je a kira technical officer wato jami'in shirye-shirye na mm. ofishin TO aka kirawo shi ya magana ginin mu na guri kaza Ice Allah ba ya min yi sai dan wannan wata da shi din da ko gamin na tafi da shi ni dan ni dan independent da na zo ci abin mutum da mu tafi da shi hmm. sai ke cewa gaskiya fa ba ai wannan ginin ba da muka je makarantar nan ajujuwa guda biyu ne a makarantar sai office ne master kuma can cikin daji nomadic school ce a ciki kuma amma sun zo sun ce an fita fitar naira miliyan 22 ta bata amma wa zai faɗa masa gaskiya babu mutumin shi wannan yasin kira yake to yanzu ya kamata a yi akwai wani bukata wani abu wato inda ina da wata bukata wanda abu zai iya yin mm. zai biya ni kuɗi rubuta cewa an yi wannan abu na ce ni da kungiya nake ko kungiya ce mai lasisi a duniya baki da haka ba zan yadda ka bani wani abu cewa rubuta dole rubuta report babu wannan makaranta babu wannan ajuwa da aka yi an batan ajuwa guda hudu da batan bohol guda daya da batan bandakuna guda biyu ni zan rubuta wannan ba abin da ya fi amma idan jami'i ne na bibiya na ofishin gwamnati za su baki ne a bashi so da yan uwa ne in eh, to amma akan wannan magana da muke tunda akwai zargin cewa an rubuta wasu um, makarantu ma ba su kuma an shigar da su su can gwamnatin tarayya an mika kuma suna sakin kuɗaɗe um, kun bincika wannan kuna da uh, misali misalin irin wannan eh akwai guda ɗaya a Kano wanda har yanzu shi muna son wato akwai abin ake kuyi fada ko yan jarida wato kamar fair hearing ka ba hmm. kowa dama sai fada abin da hmm. shi jami'in shiri na wannan cewar wato Abdullahi Yawu yan shana hmm. har yau bibiyar sa muke mu samu daga gurin sa mu jiya ya san da wannan abin idan ya sani da wannan abin wannan abin yake faruwa to ga dole mu zarge su da wannan abun amma in dai bai sani ba to shi ne musu uzuri mu gaya musu mi halatin cewa wato mu tabbatar mu cewa ko wannan matsalar ya kamata su yara amma ka mm. ma'ana kawai so kuke ku tabbatar daga gare shi in shi bai sani ba kenan bai da hannu yawa mm. abin da kike son fara tabbatarwa kenan daga bangaren sa mm. abin da muke tsammani a yadda aka rubuta cewa dalibai irin shugaban da ake cewa musu prefect a makaranta su ya kamata a dinga amfani su guraba abincin amma ba sa shiga cikin wannan daya iyayen yaran ba wanda ya san abin da ke faruwa a makarantar kila in yaran sa ya zo ya ce mai ah yau mun ci ta tsotse hais abin da ya ta zo zai wato shinkafa jalof eh, wani abin da ya muke kenan mm. sannan community leaders din wato irin wato shagwannin al'umma mai unguwa malaman addini su ma babu su a aikace ba a sanyawa da su kawai dai duk wannan jerin mutanen a takarda ne takarda ne manoma ga kafin ka ci gaba malam sani kwamar ya bujiro da abubuwa da yawa watakila a takarda fa kuna cikin tsarin nan kuma kai ɗazu kana gaya mana fa ba ku da masaniya da sauransu ba a sanar da ku ba ne cewa kuma kuna da ruwa da tsaki misali akan harkan nan ko kuma a'a an sanar da ku abin ne misali eh, ya fi ku shine sa kuka zuba ido to abin da dai mu muka sani a tsari na aikin gwamnati hmm. ba aikin gwamnati da baki mato duk sanda za a yi wani aiki ya shafi makarantarka to za a yi kuma da sakula mm, eh, a rubuce a ce ma ga abin da za a yi ga kuma kai huruminka don ma ka shiga hurumin wani mm. to kaga a ka'ida tunda ake faɗa ciyar wannan ciyar wannan to ya kamata a ce da za a fara tafi da ɗanan a aiko mana a rubuce tunda waccan ta state har kundi ne da mm. na tsare-tsaren yadda abubuwan ciki Nan za mu dasa aya a kan wannan batu da fatar hukumomin da abin ya shafa sun ji kalubale da ake fuskanta yayin gudanar da wannan shirin da kuma shawarwarin da masu sa ido a shirin suka bayar za a kuma ɗauki mataki domin ganin haƙata cimma ruwa. Yanzu a madadin bakin namu, Comrade Tahir Mahmud Sale jami'in ƙungiyar Bridge Nigeria Initiative BNI, sai kuma Malam Sani Rabi'u, headmaster a makarantar Jambulo ta Kano. da kuma Abdullahi Jafar ɗaya daga cikin rukunin jami'an da aka ɗauka domin sa ido a shirin. Sai kuma wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmawa a nasarar wannan shirin alheri a madadinsu duka ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu